Korintiya ta fari Sura ta biyar Ana ta cewa akwai fasikanci a tsakaninku, irin wanda ba a yi ko a cikin al'ummai, har wani yana zama da matar ubansa. A har kuwa alfarma kuke yi, ashe ba gwamma ku yi baƙin ciki ba, ha a fitar da wanda ya yi wannan mugun aiki daga cikin jama'arku, ko da yake a jiki ba na nan, ai ruhu na yana nan. kamar ma ina nan ne, har ma na riga na yanke wa mutumin da ya yi abin nan hukunci da sunan Ubangijinmu Yesu. Sa'ad da kuka hallara, ruhuna kuma yana nan, da kuma ikon Ubangijinmu Yesu, sai ku miƙa irin wannan mutum ga Shaiɗan don ya hallaka jikinsa, ruhunsa kuma ya tsira a ranar Ubangiji Yesu. Fariyarku ba shi da kyau, ashe ba ku sani ba, ɗan yisti kaɗan yake game dukkan curin gurasa? Ku fitar da tsohon yistin nan don ku zama sabon curi, domin hakika an raba ku da yistin. Da yake an riga an yanka ɗan ragonmu na idin ƙetarewa wato almasihu. Saboda haka sai mu riƙa yin idinmu ba da gurasa mai tsohon yisti ba, ba kuwa gauraye da yisti na ƙeta da mugunta ba, sai dai da gurasa mara yisti ta sahihanci da ta gaskiya. na rubuta muku a cikin wasiƙata cewa kada ku yi cuɗanya da fasikai, ko kusa ba na nufin fasikai marasa bi ko makwaɗaita, da mazambata ko matsafa, don in haka ne sai ya zama dole ku fita daga duniya. Sai dai na rubuta muku ne, don kada ku yi cuɗanya da dukan wanda ake kira ɗan uwa mai bi, in yana fasikanci, ko makwaɗaici, ko matsafi, ko mai zage-zage. ko mashayi ko mazambaci kada ku koci abinci da irin waɗannan ina ruwa na da hukunta waɗanda ba namu ba ba waɗanda suke a cikin ikkilisiya za ku hukunta ba Allah ne yake hukunta waɗanda ba namu ba ku kori mugun nan daga cikinku. ku